gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Yau take ranar bikin 'yancin kai na kasancewar Najeriya shekaru 59 da rabuwa da mulkin mallaka daga turawan Ingila. Sai dai fayyace kuma baya ya fi yawa a bakunan 'yan ƙasa fiye da ci gaban da wasu ke ikirarin an samu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙuduri aniyar sauya wa gyambo kafa ta hanyar ɗauke tsarin tallafi da jin kan al'umma da akan ce Social Investment Program daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa. Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta cafke Abdulrashid Maina wato tsohon shugaban asusun 'yan fansho na Najeriya kan wancan tsohon laifi na badakalar kudaden 'yan fansho da ake zarginsa da hannu dumu-dumu duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Isaac dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya goshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Tun bayan komawar ƙasar nan kan tafarkin mulkin demokuraɗiyya lissafi ya sauya game da irin kallon da ɓangarorin al'umma a ciki da wajen ƙasar nan ke yi wa Najeriya game da gwagwarmayar da aka yi kan samun 'yancin kanta da a wannan lokaci ake bikin cikar kasar shekaru 59 daga dawowa mulkin tarayya karkashin tsarin gashin kai daga turan mulkin mallaka na kasar Burtaniya. A kusan kowace shekara akan yi kalamai da tsokaci kala-kala baya ga makaloli a wajen tarurruka da dama kan halin da aka tsinci kai bayan samun 'yancin da kuma kwatantawa da irin rikon da turawan suka yi wa kasar nan sai ko halin da ake ciki a yanzu da wasu ke bada fassarar cewa jiya da ya tafi yau da ma dai a ce turawan ne ke ci gaba da mulkin tunda sun samu labari irin na kunne ya girma kaka da ke haska cewa kowa ya tuna bara lallai bai ji daɗin bana ba ci gaba irin na mai haƙa rijiya shine fassarar da wasu ke bayarwa domin tun lokacin da najeriya ta yi bankwana da shugabannin kwarai da suka taimaka wa samun yancin ta irin su sa ahmadu bello sardaunan sokoto da irin su firimiyan arewa sa abubakar tafawa balewa da irin su chief obafemi a walawo sai ko irin su chief benjamin namdi azikiwe tare da irin su habad makole da kuma irin su finmilayo ransom kuti a bangaren mata ta aka ce Najeriya ta fara fuskantar garari kala-kala ta fannin shugabanci kuma masana sun yi itifakin dukkanin gararin da ake fuskanta wanda ake gadansa zangon mulki bayan zango duk ya ta'allaka ne ga wata tsatsa da ta damfaru a zukatan masu kiran kansu shugabanni wato cin hanci da rashawa magabatan kwarai ta fuskar jagorancin sun taka muhimmiyar rawa ta dora kasar nan akan turba mai inganci wadda kuma suka yi fatan ginin da suka yi zai dore tsawon zamanin nuka to amma kash ga dukkanin mai bibiyar inda aka taso da inda aka tsaya ko ake ciki tare da hangen mai gaba ta kunsa zai gaskata hasashen masu cewa lallai makomar Najeriya sai ta Allah domin babu alamun haske illa dai zunzurutun duhun dukununu. Shin daga samun yancin kan zuwa yanzu waɗanne shugabanni ne suka fi tasiri wajen yin abubuwan da suka taɓa rayuwar al'umma? Wannan tambaya ce da Salisu Bafayu ya yi wa Comrade Aliyu Samba wato guda cikin 'yan gwagwarmaya a Najeriya.
Zan fara da wanda a tarihin Najeriya shine mutum na farko da aka fara kira Firayim Minista a Najeriya shine Abubakar Taɓawa Balewa. ya ba da gudunmawa sosai musamman gurin ganin cewa ya karfafa alaƙa da ke tsakanin ƙabilu mabambanta da suke Najeriya. Idan muka duba a baya, Najeriya tana fama da matsala ta ƙabilanci wanda har yanzu wannan matsala ba ta zo ƙarshe ba tana ci gaba da wanzuwa a wasu yankuna na ƙasar nan. To a lokacin shi wannan shugaba Abubakar Tafawa Balewa ya iyakar ƙoƙarinsa na ganin cewa ya haɗe kan tsakanin ƙabilu mabambanta. Sun zamanto cewa gaba ɗaya manufarsu ko kuma fuskantarsu guda ɗaya ce ita ce Najeriya. sun ɗauki kansu a matsayin 'yan Najeriya ba mutane waɗanda suke ƙabila kaza da ƙabila kaza ba. Wannan aikin da ya ko kuma wannan jajircewa da gwagwarmaya da ya ta sa Najeriya ta samu kyakkyawan saiti a tsawon shekarun da ya yi yana mulki a wannan lokacin. A mataki na biyu zan gangaro kan naman da azukui. Wanda naman da azukui idan muka duba ta ɓangaren ilimi zan iya cewa a tarihin shugabannin da aka yi na soja a baya ko babu wanda ya taka muhimmiyar gudunmawa irin wadda shi wannan naman da azuku ya taka domin a lokacin sa ma aka samar da university a Najeriya wanda wannan university har yanzu ta ci gaba da wanzuwa ya ba bangaren ilimi a gudunmawa mai karfi wanda kuma wannan gudunmawar har zuwa yau mun ci gaba da ganin ta wanda ta karkashin ta ne muka samu yawaitar profesoshi da daktoci da ayo muke mu'amala da su da kuma zamantakewa da su a wannan ƙasa ta mu sannan a mataki na uku zan ce a shine marigayi murtala muhammad lokacin mulkin sa ya yi wani kokari na musamman na ganin cewa an samu monopoly of communication a Najeriya ya zama da cewa duk wani labari ko rahoto da zai fita a Najeriya akwai wani tsari guda ɗaya da aka gina akai yanda sauka daga wannan tsarin zai iya bayuwa ga wani abu na rashin samun kyakkyawan zaman lafiya ko kuma kyakkyawar mu'amala da zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa wannan tsarin da ya kawo ya kawo saiti mai matuƙar fa'ida ga Najeriya wanda har zuwa yanzu ana cin moriyar wannan abubuwan.
Kamarar Aliyu Samba kenan guda cikin 'yan gwagwarmaya a Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dai ya yi ƙudurin hukunta duk wata hukuma da take da ruwa da tsaki wajen samar da kuɗaɗen shiga wacce ta gaza tara abin da aka yi tsammani daga gare ta na haraji. Shugaban ya yi wannan kashedi ne a cikin jawabinsa na murnar cika shekaru hamsin da taran da samun ‘yancin kai na wannan ƙasa. Yana mai cewa alhaki da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na shugabanni ba za su yi sako-sako da ayyukan da za su inganta rayuwar talaka ba. Kuma daga cikin matakan da suke ɗauka ta fannin bunƙasa tattalin arziki da samar da aikin yi akwai ƙoƙarin ganin hukumar hukumomin da alhakin tara kudaden shiga yara ta yi a wuyansu sun sauke wannan haƙi nasu. Bugu da ƙari shugaban ya kuma yi bayanin cewa gwamnati ta kai ga matakin sauyawa shirin nan na jin kai da samar da walwala a fuskokin jama'ar ƙasa hurumi wato dai za a ɗauke shirin na social investment program daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa a mayar da shi ƙarƙashin sabuwar hukumar nan da aka kafa ta kula da lamuran 'yan gudun hijira da annoba da kuma bunƙasa rayuwar al'umma. Shugaba Buhari dai ya magantu a batutuwa masu yawa da suka shafi manufofin gwamnatinsa da kuma tsarin yadda ake tafiyar da sha'anin mulki wanda daga cikinsu har da bangaren abin da ya shafi tsaro da matakan sauƙaƙa rayuwar kunci da talaka ke ciki kuma bai gushe ba sai da ya tuna da irin rawar da mazan jiya suka taka da ya ce a rana irin wannan babu abin da ɗan Najeriya zai yi da ya wuce yi wa Allah godiya kan halin da aka tsinci kai.
As I stated four years ago, change does not just happen.
Shugaba Buhari ya ce kamar yadda na faɗa a shekarun da suka gabata canji ba wai kurin samuwa yake da kiftawar ido ba kuma ba zai taɓa samuwa ba har sai mun yarda za mu canja kawunanmu dole mu canja tsarin yadda muke gudanar da rayuwarmu zuwa ga aikin gwamnati da kuma halayya tare da girmama yardar da al'umma suke bamu hakanan dole ne mu canja kawunanmu zuwa ga 'yan ƙasa na gari masu bin doka da oda.
It is our collective responsibility Shugaba Buhari ya ce haƙƙi ne da ya rataya a wuyan mu baki ɗaya mu samar da hanyoyin tallafar rayuwar matasanmu sannan kuma domin cimma burin hakan za mu bunƙasa tare da jibantar fannin ilimi lafiya da kuma samar da ruwa da abinci domin tabbatar da cewa abubuwan buƙatar yau da kullum sun samu ga talaka cikin sauƙi tare da samar da damammaki gare shi na yin rayuwa cikin salama da walwala. A fannin yaƙi da cin hanci da rashawa shugaba Buhari ya ce mun ci nasara ko da a fannin samarwa da kuma aiki da asusun nan na ajiyar bai ɗaya wato treasury single single account sai shigo da tsarin kwarmato na tona asirin masu satar dukiyar kasa da kuma bunƙasa fannonin samun sahihan bayanai da za su taimaka wa wannan tsari duk wannan sun taimaka gaya wajen cin nasarar tara biliyoyin nerori a shekaru hudun da suka gabata sannan kuma hakan ya dakile yadda ake satar kuɗin al'umma ba shamaki a fannoni da dama na mulkin gwamnati
and deterred the rampant theft and mismanagement of the public funds that have plagued our public service.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a kaɗan cikin jawabin sana ranar 'yancin kai ga Najeriya da ta cika shekaru 59. To amma ina makomar talakan ƙasa dangane da bikin ranar 'yancin kan tun daga wancan lokaci da aka karɓo 'yancin masu koke da muryar talakan ƙasa ta Najeriya irin su kamar Isha Gandun Albasa suna masu ra'ayin cewa 'yancin ta fuskar ci gaba ya rabu ne zuwa gida uku.
Idan ka ɗauka daga 1960 zuwa 1979 shekara goma sha tara za ka ga wannan za ka iya cewa san barka an sami ci gaba idan ka ɗauka daga 1979 shekara 20 zuwa 1999 za ka ga cewa najeriya ta yi tsayuwan gwaman jaki ne ma'ana rabi al'umma rabi kanmu muka sani ga shugabanni kenan idan ka ɗauka daga 1999 zuwa yanzu magana da muke shekara 20 za ka ga abin da ake cewa ne kawai masu shugabanni kawai daga su sai 'ya'yansu wannan shine ajin da zaka ce najeriya ta samu kanta daga wannan lokacin ka ɗauki harkar ilimi ka gani idan ka sa shi a cikin wannan tsarin za ga wancan ilimin ya fi kyau wannan baya bo ba fallasa wannan kuma kuma baya aka samu idan ka ɗauki harkar tsaro a wancan lokacin za a ga cewa e za a iya cewa san barka kamar misali abin da ya faru na harkar a biyafara da yadda suka yi kokari aka magance abin idan ka ɗauki ta tsakiya za a ga abin da ya faru kamar misali lokacin a mai tatsi ne za a ga cewa an yi kokari amma kuma akwai wata bukata da ake a ciki ka ɗauki kuma yanayin yanzu boko haram da muke ciki irin abubuwan da yake faruwa ya zama cewa wasu ne suke amfani da ita suke gina kansu yanzu bayanin kai yana nuna cewa kusan lokacin mulkin soje kusan an fi samun ci gaba fiye da lokacin mulkin demokradiyya kenan wannan abin haka yake musamman a ƙasan nan kada ka manta lokacin da najeriya ta sami yancin kai 1960 ta sami yancin kai a afirka da kusan ƙasashe kusan guda goma sha bakwai za ka ga cewa a wannan lokacin za ka iya cewa eh najeriya da gaske ake najeriya ne kuma ana son al'ummata ana ƙoƙarin a ga an inganta rayuwar al'umma Kamar da Isha gandun albasa kenan guda cikin 'yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talakan Najeriya. Ta bangaren mata ma dai mun kalli matsayin ci gaban da suka samu tun daga fara mulkin demokuraɗiyya karkashin samun 'yancin kan wanda nan gaba kaɗan za mu ji abin da wata 'yar gwagwarmaya ke faɗi kan tasu makomar. Sai dai kuma kafin nan akwai wani hanzari da bahaushe kan ce ba gudu ba domin dai a fannin na aikin gwamnati da sha'anin mulki akwai manya da ke bibiya tare da goya wa gwamnatin wannan lokaci baya irin su Babangida Lamido wanda ke da tsokacin cewa lallai fa shugaban ya saki layin da ya kamata a ce ya kasance a kai.
Mun ɗauka zai rufe idan sakamakon baharin da aka sani ba sani ba sabo. Daga baya muka ga kan cewa abubuwan gaskiya a shekara waɗanda suka wuce ba mu ji daɗin al'amuran takun sa ƙasa ba. Yawa ƙasa alƙawura da yawa kun muna kamfen da muke masa ya ce duk wanda ya sha fetur saboda lita naira hamsin an cuce shi. To yau mun ɗauka za a yau ga lita naira ɗari da arba'in shi. har da wani sa'il wani gurin da biyar kamata ya dai ya daɗa sassautawa ya daɗa cika alƙawarin kansa.
wato ina fahimta ku kanku dai kun gano cewa akwai rauni ta fuskar yadda ake tafi da sha'anin mulki.
mu mun yarda mutum tara yake bai cika goma ba don haka buhari ya kamata ya dawo ya duba irin abubuwan da ya alƙaruka na 'yan Najeriya. A Najeriya mun san akwai matsaloli, matsalolin da aka yi wannan an yi barnar da sai a shekara ashirin ba a gyara wata ba. Amma duk da haka akwai masu yi masa zagon ƙasa kuma suna nan suna tare da shi. Don haka ya kamata a sake nazari a karkaɗe su mun ga an yi hoɓɓasa economic team ya canza su wanda yake muna kallon ƙasar za ta fuskanci wani abu. Me za a yi nan da shekara hudu ko ko duk abin da ake nan da shekara biyu ne magana siyasa za a dawo. Ya kamata a fuskanci talakan ƙasar nan wannan wahala da ake sha masana'antunmu su buɗe tunda an rufe boda 'yan ƙasa su samu ayyukan yi.
Alhaji Babangida Lamido kenan guda cikin manyan 'yan siyasa a jam'iyyar APC Najeriya. Kalaman nasa dai akwai kamanceceniya da na masu hamayyar gyara kayan ka irin su Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP da ke cewa jiya dai ta fi yau asalin mulkin da gwamnatin wannan lokaci ke yi.
Har yau a Najeriya babu ruwan sha ingantacce in ka je asibiti baka da kuɗi yawo ka je saboda babu abin da za a yi maka sai kana da kuɗi sannan za ka samu a baka kulawar da ya dace. Har yanzu harkar ilimi ta taɓarɓare in baka da kuɗi ɗanka sai dai gama gararan ba abin da tintintina ake kamfen a Najeriya ruwa da wuta to har yau ba mu wuce wannan gabar ba ko da za a ce an samu ci gaban banki ba a gwamnatin mu ta baya ta PDP a iya cewa an samar da harkar sadarwa da ta sauƙaƙa rayuwar al'umma an sama matasa aiki an kirkiro ma'aikatu sababbi irin su civil defense din nan wanda da ƙungiyoyi ne na sa kai kamar su bijilanti aka mai da su ƙarƙashin gwamnatin tarayya aka ɗibi talakawa aka ba su abin yi da ɗan abubuwan da ba a rasa ba amma a wannan gwamnatin ta next level wannan gwamnatin da suke ta jefa mutane a cikin kangin bauta da kangin talauci da fatara da zulumi da firgici da razani kullum jiya yau abin da suka faɗa jiya yau shi za su anya ai wani magana sanata idan aka yi la'akari da yadda aka karɓi gwamnatin a lokacin PDP matsalar tsaro din da rashin aikin yadda yake damun matasa ai lokacin jam'iyyar PDP ana iya ci ana iya sha dan talaka zai ci abinci da kifi ko ma nama in ya ga dama a wani lokaci bayan fita ma yana gagarar mutane kullum cikin fargaba a to an kai maganar tsaro ai an canza wa gyambo kafa ne yanzu saboda an daina abin da ake da yanzu an kirkiro abin da bamu san shi ba musamman in ka ɗauki harkar garkuwa da mutanen nan za ga abin nan ya wuce makaɗi da rawa wannan gwamnatin ce ta alkawarta cewar za ta ba matasa aikin yi shin an ba matasan da suka faɗi adadin za su rinka bawa duk shekara ko kuma ba su yi ba Matashi Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai ɗan jam'iyyar PDP da ke hamayyar gyara kayan ka. Ko da sashen Hausa na BBC ma ya jefa wata tambaya ga al'ummar ƙasa a wannan rana cewar tun daga wancan lokaci shin wanne shugaba ne ya fi tausayin talaka ne? Sai dai kuma bayanai na amsoshin da al'umma suka tafka muhawara a kai ya gwada cewa marigayi Umar Musa ‘yar Aduwa ya fi samun rinjaye a yabo daga jama'ar ƙasa. Wataƙila cikin hujjoji da masu irin wannan ra'ayi suka dogara da su har da batun nan na 7 points agenda zamanin mulki ne wanda akwai masana da masu hasashen siyasar ci gaba da tattalin arziki da suka tabbatar da cewa lallai da Allah ya bashi tsawon rai cikin ƙoshin lafiya da kakar ɗan Najeriya musamman ma yankin Arewa ta yanke saƙa a fannoni da dama. To amma a wajen masu kare manufofin gwamnatin da ke mulki a yanzu irin su baban ta ikon Allah garku dole ne fa a cewa mijin iya baba shi ya ma a wannan taki jagororinsa na siyasa suka shirya taron addu'a na musamman domin taya gwamnatin APC a kowane mataki addu'ar samun nasara.
Domin mu miƙa godiyar mu ta musamman ga masu girma kwamandojin Hizba na mazaɓu da babban kwamandan Hizba na ƙaramar hukumar garko da babban limamin Juma na ƙaramar hukumar garko da dukkanin alarammomi bisa yadda aka haɗi yau ƙarƙashin jagor jagorancin zababben shugaban karamar hukumar garko honorable mai gida adamu dal aka yi wa ƙasa addu'a da jihar kano kuma aka yi addu'o'i na neman nasara ga jam'iyyar mu ta apc mai albarka daga matakin ƙasa zuwa matakin jiha zuwa matakin ƙananan hukumomi domin ƙara wa iyayen jam'iyya ƙwarin gwiwa da kuma roƙar nasarori daga allah rabu samawati wannan yana haska cewa mulkin gwamnatin jam'iyyar apc an gaza kenan kamar yadda mutane suke ganin an samu koma baya a shekaru 59 da samun yancin kai a jam'iyyar apc malam baffaya a shekarun nan 59 kaf idan ka kalla babu shekarun da talakan najeriya ya kamata ya alfahari da su kamar shekara biyar dinnan ta mulkin jam'iyyar apc domin a wannan mulki namu mun yi iya kokarin mu wajen inganta tsaro mun yi iya kokarin mu wajen samar da yan fawa da ayyukan yi ga 'ya'yan talaka mun yi iya kokarin mu wajen inganta noma da bunƙasa harkokin tattalin arziki ko ba mai maganin cin hanci da rashawa ɗari bisa ɗari ba mun rage kashi casa'in cikin ɗari na cin hanci da rashawa a ƙasar nan kuma babban abin da apc ta sa a gabanta shine talaka ya zama zai iya tsayawa da ƙafarsa yanzu haka manoma in ka shiga ƙauyuka da mazaɓu suna ta murna suna dariya suna farin ciki saboda yadda suke siyar da amfaninsu da daraja kuma dama shine abin da ake fata talaka ya tsaya da ƙafarsa.
SA babanta ta ikon Allah guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC Najeriya. Shin ya abin yake ne ta bangaren masu doka wato wakilan majalisar ƙasa cikin wani tsokaci da Honorable Shamsuddin Dambazau ya yi shi ma ya ce tabbas fa an samu ci gaba irin wanda ba lallai masu hamayya su gaskata a cikin zuciyarsu ba ballanta na su furta akan harshen su.
an samu ci gaba ta bangaren tattalin arziki an samu ci gaba ta bangaren wayewa bangaren kimiyya da fasaha kuma a yau najeriya tana cikin fitattun ƙasashe da mutane suke son su kusance mu kuma misali da za ka ɗauka akan wannan shine kwanan nan da aka je taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york kasashe sama da talatin suka yi kokarin su sadu da shi shugaba muhammadu buhari saboda haka kaga irin wayannan kasashe suna kokarin su zauna da mu to wannan shi ma alama ne na ci gaba kamar yadda ka sani mu mun shiga majalisa ba don mu yi kuɗi ba ko mu zo muna cewa mun samu kuɗin da 'yan majalisa wani ɗan majalisa bai samu ba a wata ɗaya aiki muka je mu yi wa mutanenmu kuma abin da muke yi kenan mutanenmu insha Allah kamar yadda suka gana somo ayyukan nan kuma ina zuwa ina kwato musu 'yanci kamar kayan neman nan da aka kawo tirela uku kaya sama da miliyan talatin a ƙaramar hukumar takai da ba a taɓa yi ba to irin wayannan abubuwan za mu ci gaba da yin su akwai abubuwa da dama a ƙasa da muke yi amma ka san an ce ka ɓoye nema ka bayyana samu.
honorable shamsuddin dambazau shin akwai wani kalubale game da makomar siyasar idan mun kalli yadda lamura ke tafiya a halin yanzu abdullahi tanka galadanci dan siyasa ne da ke da muradin yin tsokaci akan wannan batu ba komai bane illa mu tuntuɓi madafin iko musamman ta fuskar shari'a ba ga jam'iyyar pdp ko apc sai dai illa a duba cewa yin nagari ko a yi abu mai kyau bisa adalci doron adalci a yi shi kowa a bashi haƙƙinsa mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa to shine demokradiyya sabanin haka ina tabbatar maka za a iya samun mushkila to amma ina tasirin mulkin da ake yi game da makomar siyasar gobe tasirinsa shine kawai a yi gaskiyar mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa mara shi ya bashi haƙuri amma batun kai zancen tasiri a gaba yanda aka ɗauko wani demokradiyyar baka ci ba ka ci ka ci baka ci ba a riƙa yin ta ko don mai madafin iko ko su hukumomi su zamanto allegiance to gwamnati to ka san ba ta yin samun abin alkhairi ba in dai har za a ce shugabanci ko kamar doka bangaren doka da bangaren irin kamar tsaro a ce kawai suna bin gwamnati ne iya abin da gwamnati ke so shi za a yi to ka san ba za ta taba samun abin da ake so ba musamman ta fuskar daidaito saboda haka ba ta da tasiri illa a gyara in an gyara shi kenan sai a samu in ba a gyara ba kuma sai da Allah yi Abdullahi Tanka Galadanci kenan ɗan siyasa a nan Kano. Da yake maudu'in shirin na wannan rana ɗungurungun ya ta'allaka ne ga makomar ƙasar ta fuskar mulkin da ake ikirarin an shaƙi iskar yanci cikin sa. Shi akwai ɓangaren da yake da rauni wajen kasa samun sukunin watayawa da murnar wannan yanci a sha'anin mulki. Wannan tambaya ta haɗa har da kallon jinsin mata da muka ga dacewar samun masu fafatukar cikin su domin sanin irin kallon da suke wa irin wannan biki na yancin kai wanda ake gudanarwa duk shekara. Salisu Bafayo ya tambayi Zainab Zainab Nasir Ahmad wata 'yar gwagwarmaya da ke fafutukar kare haƙƙin mata, ko akwai wani ci gaba da mata suka samu tun daga wancan lokaci zuwa yanzu musamman a arewacin Najeriya da al'ada ke taka muhimmiyar rawa.
Zaka ga har yanzu a arewacin Najeriya, zaka ga mata ba sa samun damar kammala karatu na sakandare ma balle ma a zo kan matakin jami'a da ko kaiwa ko digiri na biyu da kuma na uku da sauransu. a arewacin Najeriya ne zaka ga yarinya ta taso da burin ma karatu sannan za a katse mata gwamnati ba ta taimakawa ta wannan bangaren zaka ji an ce karatu kyauta ne karatu free education ga mata amma zaka ga yes babu waɗanda suke implementin wannan batun kawai zai zama irin labari ne na neman samun damar siyasa.
To amma ba kya kallon tasiri na al'ada da addini a yankin arewacin Najeriya?
Eh akwai tasiri na al'ada da addini wanda kuma kaga addini bai hana neman ilimin ba. To al'ada ce take take take dakile wannan abubuwan kuma ina ganin idan da gwamnati za ta yi wani hoɓɓasa za a canza waɗannan tsarin. Za a iya kawo bill kamar misali wanda zai yi addressing waɗannan issues din a ce kamar misali yarinya ta gama matakin secondary kafin a mata aure. At least kaga wannan zai iya taimakawa idan ta kai irin kamar tana da wayewar kan da za ta iya cewa to tunda na gama secondary ina da burin cewa a ina son in karanci aikin likita ko kuma a ina son in zama malamin makaranta ko kuma a ina son in zama injiniya da sauransu duka za su iya samun gurabe wanda za su kai wani mataki na ci gaba to idan kika jingine maganar arewa a Najeriya baki ɗaya kusan ana ganin babu wani matsayi da aka yi wa mace iyaka a kansa kama daga takarar shugabancin ƙasa ballantana raguwar gurabe da ake ganin na madafun iko ne shin me yasa kuke yin baya baya kan al'amarin gaskiya ba baya baya muke yi ba dama ce ba a bamu kamar misali yanzu in mace aka ga ta fito takara ta shugabancin kasa za ga tun daga matakin primary election ma ko da a ce ta ci za ka ga a wani lokacin za a mata ca ana ai ba za mace ba za ta yi mulki ba da sauransu dukkan muna da gudunmawar da zamu bayar wanda idan da an bamu damar ma zamu iya yin abin da yafi ma na mazan ko sanatan ma sai dai ka ga ɗaiɗaiku ne suke samun to yanzu Najeriya kusan kimanin shekaru 59 kenan shikenan ba mafita mata a haka za ku zauna a gaskiya akwai mafita mafita ita ce ta wayar da kai ba muna iyaka na neman ilimi ba ko kuma na neman wani mataki aiki na siyasa ko kuma na yin wani aiki na kasuwanci.
Matashiya da ke fafutuka domin kare haƙƙin mata a Najeriya Zainab Nasir Ahmad. Da wannan kuma za mu dawo nan Kano da ɗumamar yanayin siyasa ke neman aukuwa sakamakon dakon hukuncin shari'ar da ake yi tsakanin jam'iyyar PDP da ɗan takararta na gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma APC da nata ɗan takarar Abdullahi Umar Ganduje. kasancewar ibrahim wayya guda cikin kwamitin tabbatar da zaman lafiya lokacin zaɓe da bayansa ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke cikin wannan shari'a da a ɗauki ƙaddarar koma wanne irin sakamako ne zai biyo baya magoya baya su fahimci cewa wannan abu ne wanda yake dama yana da ka'idoji yana da sharaɗai yana da kuma yadda ake gudanar da shi kuma daga ƙarshe akwai dole wanda za a ce shine yayi nasara daga ƙarshe kuma akwai wanda za a ce dole shine bai nasara ba amma wannan ba yana nufin ƙarshen duniya ta zo ba ga wanda bai nasara ba abu ne wanda nan gaba shi ma zai iya samun dama in a yanzu bai sami yadda yake bukata shi tsari na demokuraɗiyya ya tanadi wannan kuma ba a son a ce an samar da wani yanayi wanda za a tayawo da mutane hankali domin su su ne iyayen gida a demokuraɗiyya wanda yake ubangida ku bai kamata ka fita masa da hankali ba domin abu ne wanda ba karau ba kuma za a ci gaba.
Alhaji Ibrahim Wayya Shi kuwa Aminu Kosashe Lekowaye yana tabbatar da cewa naɗe-naɗen da gwamna Ganduje zai yi baya buƙatar dogon tunani illa dai duba ga waɗanda suka taimaki jam'iyya ka'in da na'in har aka samu nasara.
Da waɗanda suka ci amana da wanda ba su ci amana ba duk ka sani mai girma gwamna ka duba mutanen da za su taimaka jama'a ka duba mutanen da za su taimaka 'yan jam'iyya kamar yadda kai kake yi ka duba ka ba su appointment din commissioner nan.
Taimaka 'yan jam'iyya ko su yi aikin da za a ci da jihar Kano gaba.
to mutanen jam'iyya ba 'yan jihar Kano bane su taimaka wa mutanen jihar Kano ai duk abin da ka gani mutanen jihar Kano 'yan jam'iyya su suke fito da su kuma da wannan nake karawa godewa mai girma gwamna ayyukan da kake kawa na alheri a jihar Kano musamman free and compulsory education din da ka dauko mana muna godiya kuma akwai ma'aikata da fara ne kwarai da gaske kai baka ji an, an talata a gidajen rediyo ana cewa a zo a karbi uniform kyauta ba baka ji permanent secretary na ministry of education ta ce a zo a karbi uniform kyauta ba wannan uniform ne shi ba da ilimin ciyarwa ma na CRC da ake yi wanda za a bayar a yanzu da ake ba yanzu kuma makarantar bane yanzu a gani kuma ka tambaya ka ji akwai kamar su abba kailani da suke taimaka mai girma gwamna kaga shi yana ministry for local government amma yana ba wa mai girma gwamna abubuwa da suka dace yana ba shi shawarwari da suka dace Matashi Aminu Kosasshe Kundila ɗan siyasa a jam'iyyar APC Kano. Mun karɓi bakuncin Aliyu Harazimi Rano wanda ya shigo yana kira ga shugaban gidan malamai da ya rika takatsantsan a irin matakan da yake ɗauka da suka shafi harkokin ilimi.
abin da kake yanzu a layi ka zo da policy mai kyau kana nema ka bata rauka da tsalle ya za ka zo ka tadda mutane suna aiki ko ba sa zuwa aiki ko suna zuwa aiki me kamata kai ka zo da sabon policy ka shata layi amma ka ce za ka dakatar da mutane albashi ko ka dakatar musu da albashi har mutum dubu ɗaya da wajen ɗari takwas wani mutum dubu biyu a Kano yanzu wannan halin da ake ciki yanzu halin tattalin arzikin yanzu ka riƙe mutum albashin wata ɗaya kuma bai ma san ran da zai koma ba ka rike masa ya kake ganin zai koma amma baka gani a tsari ya zo da shi yadda za a canja yadda ake tafi da al'amuran ilimin duba da tsawon lokaci ana ta fama da wannan matsalar a cikin sa nake ni a raunu ne su babayar kansa na education na ga abin da ake kuma na san me nake ciki na tursa su mutane sun dawo aiki wanda ba su dawo aiki ba sun dawo aiki dole ana zuwa aiki amma magana shine daga zuwanka ka dora ka ci aka tare mutane a'a ka sha talai ba za ka dauki shawara ba kuma magana in dai ba za ka dauki shawara ba to wallahi tallahi kana da matsala amma a matsayinka na wanda kake jami'in ilimi a karamar hukumar ka ta rano ba ka gani kai da shi watakila za iya ci akwai yar alaka ta kusa da za ku zauna ku je ku ba da shawara ni dan rediyo ne ni shi kuma sarkin zuwa rediyo ne na zo na yabe shi na faɗa ya zo da abubuwa masu kyau to idan gyara ya zo mu gaya maka tunda kai ma a rediyo na yarda da maganar kansuloli da kace wasu kansuloli da sauransu ba su ajiye albashi ba ya kamata su ajiye amma magana shi ne ka zo ka cire mai gadi albashi ka tare wancan albashi ka ce gwas ka je fanshan ka duba ganin in akwai gwas Matashi Aliyu Harazimi Rano, ɗan siyasa a Kano.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Khalid Shatima da Adam Suleiman. Ibrahim Ishaq dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.